Allahumma la mani alima a adaita wala mu'diya lima manata wala yamfau, zal jaddi minkal jaddu inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to jama'a wanda aka fi mun lakabi da lakom ko a ce malam lakum ni dai wanda suka sani sun sani ɗalibi ne wanda ban kai wani mataki da ta kai in ce wani abu a wasu al'amura ba to amma dalilai suna iya haifar da yin bayani akan abin da misali kake ganin baka kai kai bayani kansa ba musamman abin da ya shafi janibi na fiyayyen halitta shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan ɗan abin da za mu dai na bayani game da wani janibi na shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ta'allaka da wasu jawabai da wani bawan Allah ya gabatar wanda shi a tunaninsa wannan bayanan da ya gabatar wato wani aiki ne ma ya yi wato game da addinin musulunci shi a tunaninsa aikewa addinin musulunci har ma yana kwatanta cewa idan mutum ya kyautata niyya zai iya samun lada a kan abin da zai yi sannan kuma idan ya munana niyya zai iya samun zunubi to yana tunanin shi yana daga cikin masu kyautata niyya wanda zai samu kyakkyawan sakamako a kan wannan abin da ya yi wanda Allahu a'lam amma mu a fahimtar da muke kai <clears throat> muddin mutum ya je wa Allah da wannan fahimtar da bawan Allah nan yake kai to har ga Allah ƙarshen lamarinsa ba zai kyau ba wannan mutumin ba wani bane illa Dr. Jalo Jalingo haka ne ko Dr. Ibrahim Jalo Jalingo to wannan jawabi da zan yi Allah ya sa zai je kunnansa ya zamo kuma nasiha gare shi wanda Allah ne shaida na yi wannan jawabin ko in ce zan yi wannan jawabin domin jan hankali da shi da ire-irensa wanda suke kan wannan fahimta da kuma sake kare 'yan uwa al'umma musulmi wanda su ba su shiga ba wanda shirin wanda yake da wani abin da zai faɗa to shi zai sa wanda bai san abin da za a faɗa ba kuma ya faɗa cikin tarkwa wannan shi ne ya sa muke ganin haƙƙi ne ga dukkan wani wanda yake amsa sunan musulunci ko kuma yake da alaƙa da malinta ko kwaɗalibta musamman kamanni to wajibi ne gare shi ya fita ya ba da shi ma wazifar da zai iya cikin wannan al'amari saboda dr jala jalingo na ji wani bayani da ya yi tsakaninsa da ɗan jarida da ya masa tambaya a kan matsayin iyayen shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato da confidence da ƙarfin jiki da ƙarfin zuciya yake faɗa akan cewa tabbas suna wuta kuma har ma yana ganin wato wani abu ne muhimmi shi a wajensa na wajen tabbatar da su a wuta ya kamata ma ya yi rubutu a kai har ya tabbatar da ma ya yi rubutun daga ƙarshe ma saboda mahimmancin abun a wajensa yana ganin har ma wannan rubutun ba ma sai da shi za a yi ba littafin da ya yi yana dab da fitowa kuma kyauta ma za a raba shi wannan jin kunne na na'am ya ma fito kuma kyauta ma za a raba shi me abin da ake bukata a gane iyayen annabi wal iyazu billahi sallallahu ta'ala alaihi sallam yan wuta ne wannan shine bukatar dr jala jalingo to naji jama'a sun fito suna ta maganganu shekaran jiya na ga ji abin da yamma jiya ya kamata ne wannan bayanin da zan yi to amma sai ya zama lafiya ta ta yi karanci a jiya ba ni da damar da zan zauna in yi wannan bayanin muka ga cewa kuma wajibi ne a gare mu yau tunda muna jin karfin jiki a fita a yi wannan bayanin wanda mutane da yawa sun fito suna ta challenging din abun amma abun al'ajabi abin takaici wanda suke ta cewa a a a a a a sun kasa faɗan meye matsayin hadisan shin hadisan akwai su sun inganta haka suke ko kuma akwai su amma ƙarya ne ko kuma wani tawili ne a kansu sun kasa bayani suna ta cewa a abin da ya bai kyauta ba to abin da ya bai kyauta ba me meye ku akan hadisan da ya bayanin akan su har da wasu ayoyi da yake cewa ga wani fasarar da ya musu ga wani fasarar da ya musu an saukar da su akan wannan wata fahimta kuke da ita akai Me meye matsayinku akai cewa a'a kawai baka kawo dalili ka rushe maganarsa ba baka kore mana hadisin ba idan kuma ya tabbata akwai shi wani matsayi yake da shi misali wata fassara malamai suka yi masa wanda ya zama ya saba wa fahimtar jalingo ko kuma kai ma mai maganar akan haka kake baka so a faɗa ne saboda zai haifar da rikici ai ya kamata malamai su nuna mana matsayinsu to amma sai ya zama duk ba a yi wannan ba to amma dai yan uwa za a danna muku bayanin Dr. Jale Jalingo a nan za ku ji abin da ya faɗa na kimanin minti 24 insha Allah mu je bayani to bismillahi rahmani rahim bayan yan uwa sun saurari abin da Dr. Jale Jalingo ya faɗa to ni maganar da zan yi akai shine bayan bismillahi rahmani rahim zan ɗauko su maganganu na malamai a takaice na ɗan alaƙanta su amma kafin nan a cikin bayanan malaman da zan ɗauko zan fito da wannan hadisan nima jama'a su ji su inda mai duba kuma ya je ya duba na farko abin da zan kawo shi ne akwai maganar al'alamatul basnawi yake cewa imam muslim ya fito da hadisi ya ma'ana ruwaito shi wanda ƙarshen maganar isnadin ya ƙare ne kan anas bin malik yana cewa wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah aina abi ne hadisin da ya amfani da shi ba aina abi ina babana yake ma'anar maganar kenan sallallahu ta'ala alaihi wasallam shugaba kenan sai ce finnari ma'ana babanka na huta falan ma kama da ahu duk da dai shi ya amfani da wacce ruwa da ta ce falan ma kaffa lokacin da mutumin ya juya baya da ahu sai annabi ya kira shi da ya kira shi kala sai ce inna abi wa abaka finnari wai annabi ne yake faɗa masa haka ai da babana da babanka finnari suna wuta wal iyazu billahi kamar yanda Dr. Ibrahim Jala Jalingo ya faɗa ya ce Muslim ya ruwaito tare da cewa Muslim ɗin ya ruwaito Imam Muslim ya ruwaito wani hadisin mujalladi na uku shafi na ɗari da goma sha tara Abu ma ya ruwaito shi mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da talatin daidai me shi zai iya dubawa to abinda Allamatul Basnawi ya ce ya ce kasancewa wannan lafazi ɗin na cewa inna abi wa baka finnari ya ce ai lam yattafiq ala zikiri haruwatu masu ruwaya wanda suka rawaito wannan hadisin da isnadai daban-daban ba su yi haɗuwar baki a akan ambaton inna abi wa baka finnari ba wannan yanzu muna tafiya ne a kan matsayin ka hadisin akwai shi ya tabbata misali ka kaddara akwai shi ya tabbata mu je a haka tukunna to lalle masu ruwaya ba su gamuwar baki akan cewa lalle annabi ya ce inna abi wa abaka nari ba wannan ruwayar musulunci ce wacce kuma ita ce ta abu dawuda wanda in ka bi na sauran malamai sun saba wannan ita ɗaya ce mai wannan matsalar a shi wannan hadisin na inna abi wa abaka yace wa inna ma ha Hamadu ibn Salma Hamadu ibn Salma shi ya ambaci wannan daga Sabit daga Anas an gane ko wahiyar dariqul latira ha musulun minha wato ita ce hanyar da imamu muslim ya ruwaito wannan hadisin ta kan wannan riwaya ya ce amma baka sani wa kad khalafahu ma'amaru an sabit ma'amar ya saba masa wanda shi ya karɓo tashi ruwa daga sabit amma falam ya zukur inna abi wa abaka finnari bai ambaci wannan ba an gane ko shi bai ambaci wannan ba walakin qala sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai dai shugaba ya ce iza mararta bi kabari kafirin fa bashirhu bin nari wannan shine hakikanin abin da annabi ya faɗa in hadisin ya tabbata duk lokacin da zaka wuce ko yayin da ka wuce ta wajen kabarin wani kafiri to fa bashirhu bin nari kai masa bishara da cewa fa shi dan wuta ne in abin ya tabbata iya wannan ce magana annabi inna a abaka fin nari ku nemi mai ita an gane ko domin mai wa aka rajal bazaru wa dabarani wal baihaqi min dariki ibrahima ibn sa'adi an zuhuri an amir ibn sa'adin an abihi isnadin kenan inna a arabiyan ƙala ya rasulullah wani mutumin ƙauye ne ya zo ya samu shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah an aina abi aina abi ina babana yake question mark qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam finna, sai shugaba ya ce masa yana huta haisu kala anan ne inda shugaba sallallahu alaihi wasallam yake ce masa haisu ma mararta bi kabari kafirin fa bashirhu binna to ka sani ba iya babanka ne a wuta ba ai duk ma lokacin ko duk inda ka wuce ta wajen kabarin wani kafiri to kai wa wannan kafirin bishara da cewa shi dan wuta ne kaji abin da annabi ya faɗa masa haisu ma mararta bi kabari kafirin fa bashirhu binnari. to haza isnaduhu ala sharidi shaykhaini wannan isnadin wanda ya taho daga bazzar da dabarani da bai haƙidi suka rawaito ta kan hanyar nan ta ibrahim ibn sa'adi ta kan zuhuri to wannan isnadin ƙarfinsa kaman sharaɗi na bukhari da muslim su wannan isnadin ya cika kenan da bukhari da muslim sun ga hadisin za su ɗauke shi ne wa rashin ganin sa ne yasa ba su littattafan su misali an gane ko tare da wannan ni ba shi bane damuwata ni ba na auna hadisi da mai ruwaito shi ina auna hadisi da matsayin alkur'ani kawai duk girman hadisi duk kyawun isnadinsa duk nagartarsa dukkan wanda ya ba shi lambar yabo na ga ya ci karo da ka'idar ma'aiki zan yi watsi da shi saboda na san shirifci ne tatsuniyar banza ce da tofi to amma mu je a ka'idar da mutane suka yarda da ita suka ce ita ce ka'ida ta hadisi din mu tafi akan ta yace fata ayyana al-i'timadu ala hadha al-lafzi wa taqdimuhu ala ghairihi to dan haka tunda wannan isnadin ya cika ka'idar Bukhari da Muslim to lallai ya ayyana ya zama dole a yi dogaro da wannan lafazin a gabatar da wannan lafazin sama da dukkan wani lafazi wanda ba shi ba a gabatar da wannan lafazin na cewa haisu ma mararta bi kabari kafirin fa bashirhu bin nari akan inna abaka inna abiyu abaka bin nari wal iyazu billah ibnu majah ya rawaito wannan hadisin kamar yadda nake faɗarsa mujalladin sa na farko shafi na 501 dabarani a cikin alkabir mujalladi na farko shafi na 145 a dinga zuwa ana dubawa ɗabarani da baihaƙi suka yi ƙari a ƙarshen hadisin suka ce ƙala ya ce fa asalamal a arabiyu ba a dahu. wannan mutumin ƙauyen sai ya musulunta bayan wannan maganar da suka yi da shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fa ƙala sai yake cewa laƙadi kallafa ne rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ta'aban yace lallai shugaba ya ɗora min aiki mai wuya saboda me mamarar marartu bi kafirin illa bashartuhu bin nari domin yanzu ba yanda za a yi na wuce ta wajen wani kabari na kafiri face sai ne masa bishara da cewa shi dan wuta ne kamar yadda annabi ya umarci ni ana gane wannan to fa zai ziyadatu wannan karin na fa aslamal arabiyu ba'adahu fa qala laqad kallafani rasulullahi ta'aban ma marartu bi qabri kafirin illa bashartuhu bin nari shine ma'anar ziyada din audahad bila shakkin ta bayyanar da bayani babu kokonto cewa anna hazal lafzil am lalle wannan lafazi mai gamewa na haisu ma mararta bi kabari kafirin kaga kowane kafiri kenan kaga lafazi am kenan huwa allazi sadara minhu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine wanda yake daga shugaba sallallahu alaihi wa sallam amma waninsa bai da alaka da annabi zuwa dai ƙarshen abin da malamai suka faɗa kamar irin su allama suyudi da ma wasunsa akwai malamai da yawa da suka yi bayanai cikin wannan matsala to cikin abin da ya zo kuma na hadisai a cikin wannan matsalar yanzu wannan mun yi magana akan hadisi ɗaya wanda aka ce wai annabi ya faɗe shi game da mahaifi haka ne to ya kamata fannin mahaifiya ma mu kawo da wanda kuma aka ce su duka kafin kuma a san yadda za a yi da su mu ga shin na annabin ne ko ku na Dr. Jala Jalingo ne da muke annabi irinsa ku yi haƙuri na farko hadisi annahu alaihi salatu wassalamu kala akwai hadisin da aka ce wai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce leta shi'iri ma fa'al abuwaya ni ban san me iyayena su kai ba kuma me sakamakon su ban sani ba faɗan haka ke da wuya fa nazalat wala ta sa'al ana sahabil jahim sai wata aya ta sauka wanda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala ta sa'al ana sahabil jahim ta nan suratul baqara aya ta 119 ko yake cewa kada kai tambaya game da yan wutar jahim rawahul uqaili fi du'afa ya ruwaito shi a mujalladi na hudu shafi na 160 daidai dabarani a cikin tafsirin sa mujalladi na ɗaya shafi na 516 a dinga zuwa ana dubawa to ya ruwaito wannan hadisin kun ji shi aiko to kuma da hadisin nan na cewa annahu istaghfara li ummihi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya nema wa mahaifiyarsa gafara fa da raba jibrilu sadarahu kaji wa hadda duka kaji wani rainin hankali wai sai mala'ika jibrilu yadda kikirjin shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan me zai nema wa mushrika gafara me ya zamanta mushrika laifinta ta haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qala malaika jibril yace masa la tastagfir liman mata mushrikan la tastagfir liman mata mushrikan kada ka nemi gafara ga wanda ya mutu yana mushriki shi ma wannan hadisin Imam Al-Haisami a cikin Majmu'uz Zawaid mujalladi na farko shafi na 117 ya kawo shi za a iya zuwa a duba da kuma hadisin da ma yake cewa annahu nazalat fihima ga wannan ayat ta sauka a dalilin iyayen ma'aiki duka biyu mahaifi da mahaifiya kamar yadda ta inda za ku gane abin kiyayya ce akwai inda kuma za ka aji an ce ta sauka ne akan Abu Dalib haka ne wata aya ce ga ta ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil na zuwa ƙarshe ai baya kamata ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da ma wanda suka yi imani da shi su nema wa mushirikai gafara wai ta sauka ne a dalilin mahaifan shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wal iyazu billahi an gane ayan tana nan cikin suratul tauba ta ɗari da goma 113 shi ma ibn hibbana a cikin ingataccen littafin sa ya rawaito hadisin wannan bayanin da nayi na cewa ta sauka ne akan iyayen ma'aiki mujalladi na uku shafi na 261 idan an duba za a samu ana ganewa da kuma hadisin nan na annahu qala li yi mulaikata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ‘ya'yan mulaika sunan wata baiwa Allah ce da ta rasu a wancan zamanin ya ce ummi kuma finnari ai mahaifiyarku tana wuta fa shakka alaihi ma hakan sai musu rashin daɗi suka ji abin ya kuntatar da su a ce mahaifiyarsu tana wuta bayan sun juya baya fada ahu ma sai shugaba sallallahu alaihi wasallam wai ya kira su yanzu zan ce wai Baƙala sai ce inna ummi ma a ummi kuma mahaifiyata ai tana tare da mahaifiyar kuma ana a wutan kenan shi ma imamu hakim ya rawaito hadisin a cikin mustadrak mujalladi na biyu shafi na shida. an gane ko ajaluni ma a cikin kashaful kafa shi ma ya fito da hadisin mujalladi na ɗaya shafi na 61 to wannan sa daga cikin hadisan da aka yi maganganu a kansu to amma bari mu ji tun kan ita wannan ayar ta ma kana wallazi na amanu ita zan taba tukunna kafin mu je wani wajen hadisi ya zo cikin musnad na Imam Ahmad mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da tara da mujalladi na ɗaya shafi na da talatin. Ibn Hajar al askalani ya tabbatar da wannan magana a cikin Fatahul Bari mujalladi na takwas shafi na biyar da takwas. cewa an karɓo daga shugaba Sayyidina Ali alaihi salatu wa salamu. na san wannan kalmar da na ce shugaba Sayyidina Ali irin su jala jalan gwada yan kwansa ba za ta yi musu daɗi ba dan na taɓa jin zagin da yawa sayyidina ali daga nan na raba gari da shi amma har yanzu ba na raba gari da kai ba jalo ina ba fatan alkhairi ina so Allah ya sa ma a dalilin wannan abin da nake faɗa zaka shirya ka gane gaskiya ka bar wannan tabargaza da takwaruwa da kake yi daga sayyidina ali shugaban sahabbai alaihi salatu wassalamu kale yace sami'tu rajulan ji wani mutum ya stagafiru liwalidaihi yana nema wa iyayensa gafara alhalin wahuma mushirka ne su wannan iyayen su mushirkai ne sun mutu akan shirka To zakartu zalika linnabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai na ambaci wannan magana ga shugaba Na ce na ji wane yana nema wa iyayensa gafara alhalin sun mutu mushirikai. to faɗan haka ke da wuya fa anzalallahu ma kana linnabi wallazina amanu zuwa ƙarshen aya sai Allah ya saukar da wannan aya kun ji dalilin saukarta ban za ku an bai magana ba wannan shine dalilin saukar wannan ayar ta ma kana lin nabi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu me uli qurbi min ba'di ma tabayyana lahumu annahumu ashabul jahim ji dalilin saukarta ba ta da alaka da annabi ba ta da alaƙa da iyayen shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine kana alakanta abu da iyayen ma'aiki ka alakanta shi da annabi ne kai tsaye kuma ba ta da alaƙa da sayyidina Abu Dalib wacce duk tatsuniya ce shirci ce da kasko kasake ne ake takkifawa mutane a mai da su kafirai to da hadisin nan kuma na wala tas'al ana sahabil jahim shi ma mu biyo ta kansa tukunna annaha nazalat fi abwayan nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an ce wai ta sauka kan iyayen shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wal iyazu billah kamar da suke faɗa wannan zancen ba haka bane hakikat wannan ayat ta sauka ne ma akan Abu Jahil ban san kwa mai ci magana ba amma a tafi aje a duba ayar a cikin tafsirin dabari za a ga wannan maganar da nake ai ya kawo daga cikin hujjojinsa akwai ayar ma kana linabi wallazina amanu duk da ya kasa faɗarta amma ita yake nufi yana ɗabari ya ce akan iyayen annabi ta sauka shine dalilin ba to tambayi ɗabari ita kuma wannan wala ta tsala na sahabil jahim ita ma ai wasu sun ce mun faɗi isnadin inda aka ce akan iyayen shugaba ta ta sauka sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah to ita ma in an je an duba tafsirin ɗabari mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da ibnu kasir a cikin sa mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da hudu za a gane cewa gaba ɗaya akan abu jahil ta sauka shine shugaban ashabil jahim a wannan magana don a bayanan da suka kawo sun kawo sunayen mawuta irin jihar namu sa'ira lazzahawu ya huɗa ma da makamantansu sannan aka kawo maganar jihimu din ban san ko an gane zancen ba to ta yaya za a ce shugaba sallallahu alaihi wasallam ya nemi nema wa iyayensa gafara sannan aka dakatar da shi saboda su mushrikai ne faɗin wannan kalmar wato kaman kana tuhumar shugaba sallallahu alaihi wasallam cewa baya bin alkur'ani an gane saboda Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani ya ce me innahu la yuhibbul kafirina lalle Allah baya son kafirai wasu malaman suka ce innahu din addamir ya udu ila rasulullah innahu ai shi annabi la yuhibbul kafirina a faɗa wa jalingo an gane ko wannan suratu rumi aya ta arba'in da biyar kenan in ya je ya duba don na san bai san qur'ani ba na fahimci bai san qur'ani ba a wannan jawabin nashi wallahi sunansa yake ji tare da cewa ni ma ban san shi ba to amma ni ban ci mutuncin iyayen ma'aiki ko wani annabi da qur'ani ba sannan ya koma kuma cikin suratul mujadala aya ta 22 an gane kafin ya duba ya je ya tambayi na na Aisha da aka tambaye ta salamun lahi alaiha cewa ya ɗabi'un annabi suke sai ta ce kanan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qur'anu annabi sallallahu alaihi ya kasance ɗabi'unsa shine alqur'ani to ya je ya duba wannan hadisin sannan ya zo ya duba wannan aya ta 22 cikin suratul mujadalati zai ga inda Allah yake cewa la tajidu qauman yuminuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada wa rasulahu walau kanu aba'ahum shine muhalli shahidi namu awabana ahumu awikiwanahumu au ashiratahum Allah sai ya karfafa zancen yace zalika ula'ika kai kataba fi qulubihimul me al-imana ko al-imana ana gane zancen Ya ce da faɗin Allah subhanahu wata'ala yake cewa ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah ba suka yi imani da ranar lahira ba za ka taɓa samun su yi wa duna manhadallah har da ƙarfi yi wa duna suna son ko suna ƙaunar manhadallah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzo ba walau kanu humu. ko da wannan wanda suka saba wa Allah da manzan iyayensu ne to ba za su so su ba yau ka ce iyayen ma'aiki wal iyazu billahi mushrikai ne kuma kake tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da yana neman ya nema musu gafara kana ga annabi kenan ya tsallake wannan ayar wal iyazu billah kai mai bin sunna kai ne mai tafiya da ita kai ne mai binta kana ga da ku masu sunna in dai irin sunna ka ci Allah wadan sunna in dai irin taka sunna ce Allah wadanta wallahi a anan bana kara al'ada ta ina karatu bana kama sunan mutum amma fa an sani duk wanda ya raba gari da annabi duk wanda ya taba min annabi wallahi ko ni ɗaya sai na haushi da inda ƙarfi na ya ƙare wallahi walau kanu aba ahumu in ji mai ƙur'ani to don haka muna zargin kana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da saba wa ayar ƙur'ani je ka duba suratul mujadala to don haka ya kamata shi wanda mai zance an gane wanda ya san wannan hadisai yake bayani a kansu shine ma'ana 'yan an yi alamal ka'il bi tilkal ahadis ya kamata ga wanda yake furta waɗannan hadisan ya san cewa wato daga cikin hadisai an gane kowane hadisi daga cikin hadisai ko da isnadinsa ya inganta komin kyawun isnadinsa ko duk duniya ne suka haɗu duk duniya ban ware kowa ba su haɗu su tabbatar da nagartar hadisin ko waye da waye to matsayin hadisin nan koya yake baya wuce zanni ya subuti ko yana wucewa akwai zai wuce duk matsayin hadisi silsilatu zahabi ne an gane a'a sahihun ne hasanun ne hasanun li gairihi ne ko hasanun li zatihi ne ko hasanun sahihun ne ko ma menene zanni subuti ne shi ana kyautata zaton ya tabbata ne ba an tabbatar da ya tabbata ba idan bai san wannan ilimin ba a layin matsalahu ya je ya san shi in ji ni in yana da lokaci kuma ya zo in biya masa karatu martaba annabi ce ta kawo haka zan iya taka kowa zan iya bi ta kan kowa zan iya raba gari da kowa shi kadai Allah ya nuna min yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulla da haka uban kowa ya lalace muddin nasabar annabi ta yi fure an gane ba to duk yanda kyawun hadisi yake zanni subuti ne sannan ayar qur'ani ko sun manzarci duk yanda take in yana da da'ifi ya nuna mana kowace aya a cikin wannan alqur'anin kada'i subuti ce tabbas akwai ta ne saboda Allah ya ce la ya ba ilimin min ya daihi wala min khalfihi inna na zalna zikira wa inna lahu lahafizuna qur'ani kaɗai. shi Allah ya wa wannan alƙawarin amma ban da hadisi kowa ya rubuto shi ban san kwan banci magana ba to don haka shi wannan mai faɗa ya ce lallai iyayen ma'aiki suna wuta sannan ba sa daga cin ahalul fatarati to za mu shiga shi ma za mu tambayi ƙur'ani za mu tambayi kuma malamansa a hadisai su mana bayani shin iyayen ma'aiki ba sa daga cikin ahalul fatarati ko ko suna daga ciki idan suna ciki me dalili idan ku jala jalingo yayi gaskiya sai ku faɗa mana wai cewa lalle su iyayen ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da a wannan ta annabi Ibrahim ta isa musu an gane ko wannan zancen ai ya saba wa bukari na san ku dinna nagartan muslim ai almajirin bukari ne shi ko to shikenan wannan zancen ya saba wa ka'idar da bukari ke kanta duk da wani lokaci kana iya ganin a a cikinsa wani lokaci ka ga a a to muna ba wa mutum amsa da abin da ya yarda da shi shine faɗin bukari da yake cewa lalle ƙarshen annabawa wanda suke kafin ma'ana ƙabalar bi isati nabiyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam inna akhiral anbiya'i qabla bi isati nabiyina Muhammadin sallallahu Isa alaihi wanda yake ƙarshen annabawa kafin a aiko annabin mu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa yazo a ƙarshe shine annabi Isa alaihi sai yake cewa wa kanatil fataratu bainahu wa baina bi isati nabiyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sittu mi'ati sana yace fatara gashi da lafazin wa kanatil fataratu an gane fatara rashin annabta ta kasance tsakanin annabi Isa da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimanin shekara 600 kamar yanda bayani ya gabata a cikin Bukhari daga Salman al-Farisi Bukhari ya rawaito wannan hadisin ka je ka duba ka ga lafazin da ya aiki da shi mujalladi na uku shafi a wato hadisi mai lamba na dubu ɗaya da da ɗari talatin 1435 ya je ya duba zai ga wannan bayanan. an gane ko wali haza lamma ba'asa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko lamma bu'isa idan ka ce ba'asa ka kaddara Allahu wa fa'ilu ba'asa amma awon bina ilil majhul sai ka ce lamma bu isa To a dalilin wannan yayin da aka aiko shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutanen maka suka ji kai shine ta'ajjaba min bi isatihi ahlu makkata an gane mutanen maka sai suka yi jin kai akan aiko shugaba sai suke cewa aba asallahu basharan rasula yanzu Allah mutum zai aiko a mazaunin manzo ka ce wannan jama'ar da suke kafin shugaba suna kan da'awar annabi Ibrahim suna kan bi'isar annabi Ibrahim to su ba su san ma Allah yana aiko mutum a mazaunin manzo ba suna tuhumar wannan ma a ba'asar lahu basharan rasulan yanzu Allah mutum zai aiko mutum a mazaunin manzo maimako ya aiko mala'ika an zai aiko ba san ma ana aiko dan adam ba su ko kuwa kana zaton annabi ibrahim da suke zaton mala'ika ne kai ka san sun san annabi ibrahim mutum ne ba su san da manzancin shi ba ba san kuma ci magana ba wanda suka san annabta annabi ibrahim a lokacin mutum kaɗan ne ina gada a amuru ne da warkatu bin naufal sai kuma su nasabar fiyayyen halitta amma wasu ina duk suna kan fatuwar amuru bin luhayi wanda ya so mu zuwa da kuma kadin nan sun sun ɗauka gumakan su ne alloli wasu kuma suna cewa ma na humu illa liqarribuna ila Allah zulfa an gane ko yace to don haka ka lura da wannan wannan aya tana cikin suratul isra'i kare tsammanin hadisi ne na faɗa qur'ani ne abu asallahu basharar rasula suratul isra'i ce aya ta 94 ya je duba ya ganta sai duba kuma ma'ana fasara da malamai suka yi mata wa a wani wajen kuma suka ce ma ina bi haza fi aba'inal lawwalina ai mu ba mu taba jin ma irin wannan ba iyayenmu na farko a ce mutum ne zai ce Allah ya aiko shi to idan suna kan da a wannan ta annabi Ibrahim ta yaya kuma aka yi ba su san ma Allah yana aiko ɗan adam ba har suke cewa ma sami ina bi haza fi ina lawalina wanda tsakaninsu da annabi Ibrahim shekara dubu uku ne da ɗori mana daga wannan lokacin ita kuma wannan ita ma ba hadisi ba ce aya ƙur'ani ce suratul muminuna ce aya ta 24 a faɗa wa dokta ya je ya duba wakala ya sake cewa zalika wannan faɗin Allah su subhanahu ta'ala ne zalika allam yakun rabbuka mai mulikal ƙure bi zulmin wa ahluha gafiluna abin da yasa nake aiko wa mutane manzanni zalika wannan manzancin abin da ya sa na aiko shi cikin al'umma don kada Ubangijinka ya kasance yana hallakar da alƙaryu don zalunci haka kawai alhalin mutanen alƙaryar gafilu na su ba san komai ba ba su san akwai wani abu da Allah yake so a yi masa ba idan ya zama ya hallakar da su haka to wannan ya zama zalunci. wa kai ko iyayen annabi suratul an'am ce aya ta 130 ita kuma da ɗaya tare da cewa zan sake maimaita ma ita dokta a gaba to ka koma cikin suratu yasin kusan daga aya ta farko zuwa kimanin ta biyar ko ko ta hudu Allah subhanahu wata'ala ya ce yasin wal qur'anil hakim yasin dai wasu harufa ne wanda Allah shi ya san abin da yake nufi da su ya ce to Allah ya yi rantsuwa da ƙur'anin nan abin karantawa wanda yake gwani me ya kawo rantsuwar innaka laminal mursalina ya rasulullah anta innaka ya rasu lalla. kai dinnan lalle kana daga cikin manzanni sannan ala ɗin mustaqim kana kan tafarki madaidaici an gane sannan menene gaba tanzilul ko tanzilal duk akwai wannan kira'o'in tanzilul azizi rahim wanda wannan littafin da aka baka wato abin saukarwa ne sauƙaƙe daga wajen ubangiji al'azizu mabuwayen sarki a rahimu mai jin kai gabayi to don me ya baka wannan littafin ya ce litun zira duk da naji dokta ya ce wai ba ta ma daga cikin dalilai wai ba su ci karo da hadisin ba ka ji ba gidajen banza ya ce litun zira don ka yi gargaɗi ga suwa ƙauman ma'un zira a ba'uhum ka yi gargaɗi ga mutanen da ba a yi gargaɗi ga iyayensu ba sun mutu fahim gafiluna suna rafkane an gane sun mutu suna rafkane ba a yi musu gargaɗin komai ba su ahalil fatarati ne wannan fa wanda suke sa'annin annabi a zamani su ake faɗawa haka su ne ma'un zira a ba'uhun alal aƙalli sa iyayen ma'aiki a nan mana wannan shi ne fa za mu ɗauki rahin mutuncin ka kaɗan idan ya zama kawai ka bar su a yawon nan matsayin kawai fa gafi ne ka ce komai a kansu ba kar ka ba su aljannar tsaya a nan mu da muka yadda yan aljanna ne mu ba su tunda Allah ya yadda ya ba su ban san kwa bai ci maganar ba litun zira ƙauman ma'un zira me aba'uhum fahum gafiluna to hasali shugaba sallallahu alaihi wasallam bai yi wata uku a cikin mahaifiyarsa ba Allah ya karɓi mahaifinsa bai wata uku ba mahaifiyarsa din kuma yana da shekara shida a duniya Allah ya karɓe ta ina fatan an fahimta shekararsa shida a duniya Allah ya karɓe ta mahaifinsa ko bai wuce wata uku a cikin mahaifiyar ba Allah ya karɓe shi to a ka'ika musu kuma ana inna allaha la ya zalimu misqala zara wa ma rabbuka bizallamin lil abidin ubangijinka ba mai zalunta bayi bane ban ko an gane ba to Allah kuma yana cewa wa makunna mu'azzibina me hatta na ba'asa rasula mu ba mu kasance masu azabtar da kowa ba sai mun aiko manzo idan mutum bai bi ba sannan za mu azabtar da shi wannan ma suratul isra'i dai aya ta goma sha biyar to ibn jarir an gane ko a da ibn abi hatim a cikin tafsirin su su biyu daga katada a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa makon namu azbina ta na ba'asa rasula yace ce inna laysa laisa bi mu'azzabi ahadan suka ce lalle Allah ba zai azabtar da kowa ba hatta ya sibika ilaihi minallahi khabarun sai in an samu wani labari daga Allah subhanahu wata'ala ya zo wa mutum autatihi minallahi bayyinatun ko su hujjoji sun zo masa daga Allah idan bai bi ba sannan Allah zai azautar da shi karkashin wa makun namu azzibina hatta na ba'asa rasula ina so in ji manzon da aka aika musu dabari ya fito da wannan hadisin ɗabari wanda ya ce ya ce ‘yan wuta ne ɗabari a tafsirinsa mujalladi na goma sha biyar shafi na hamsin da hudu ina fata malam zai je ya duba an gane na biyu cikin ayoyin da zan kawo walaula an tusibahun musibatun bima da mataidihin! fa ƙulu me rabbana laula arsalta ilaina rasulan ya ubangiji don me baka aiko mana manzo ba a ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minina mu kasance daga cikin mu'minai dan me baka aiko mana ba ai da ka aiko mana da nan ne zaka kafa mana hujja amma baka aiko ba ai wanda ba aiko ba zai iya kafa wa Allah hujja in dai za a zautar da shi suratul qasas aya ta 47 ita kuma ina fatan an gane ka koma zaka samu wata ayar kuma aya ta uku cikin wannan bayanan fadin Allah subhanahu wata'ala wala wanna ahlaknahum bi azabin min qablihi da qalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli me an nazilla wa nakaze suratu dahi ita ce ma aya karshe aya ta 34 ko yace da mun hallakar da su da wata azaba min qablihi kafin mu aiko musu manzo kafin mu aiko annabi Muhammadu ko kafin mu aiko musu alqur'ani ai da sun kafa mana hujja kafa hujja shine me laqalu rabbana da sun ce ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan dan menene baka aiko mana manzo ba ai da ka aika ka aiko mana manzo laula arsalta ilaina rasulan fanattabi a ayatika mi ayoyinka min qabli an nazilla wa zai tun kafin mu kaskanta mu taɓi. za su iya kafa wa Allah hujja akan haka an gane ko da sun Allah ya halakar da su kafin ya aiko musu manzo to da mahaifin shugaba da mahaifiyar shugaba kafin a aiko annabi da annabta ta zahiri suka bar duniya sai me shi hasali wannan bai gama fuskar albarka da take dan ma'ana albarka fuskar da take da dan sai zo da ita ba bai ga wannan ba sayyidina abdullahi yace na hudu aya ta hudu shine fadin Allah subhanahu wataala cikin suratul qasas aya ta 59 inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma rabbuka muhlikal qura bi zulmin ko wa ma rabbuka muhlikal qura ta me ya ba'asa fi ha rasulan yatalu alaihim me ayatina ubangijinka bai kasance zai hallakar da alƙarya ba bai kasance mai hallakar da alƙarya ba har sai ya aiko wani manzo wato a cikin kafital ɗin alƙaryar ba za ku amince magana ba fi ha rasula shugaban alƙarya tsakiya ya talu alaihi mu ayatina yana karanta musu ayoyin mu tukunna idan ba su bi ba sannan ya halakar da su to ibnu abi hatam daga abdullahi dan abbas da katada yadda Allah tabbata gare su a wannan ayar kale ce lam yuhlikallahu makkata hatta ba asa ilaihim muhammada Allah ba zai halakar da kowa a maka ba har sai in ya aiko musu annabi muhammadu falamma kazzabu wa zalamu to fa bi zalika huliku yayin da suka ƙaryata annabi muhammadu suka zalunci kayukansu suka yi shirka mana to a wa dalilin wannan sai a halakar da su ɗabari a cikin tafsirinsa mujalladi na 20 safi na 96 ina ba malam ɗabari saboda shi ya yarda da shi Tun da shi ya kafa hujja akan iyayen annabi mutane, wuta ne haka ne ba yawa ayar da ya ɗauko to don haka shi yasa nake ɗan masa aiki da ɗabari wanda idan ya ci gaba to zan haukata shi don duk wallahi abin da nake faɗa a nan da ayoyin da hadisan da zan aiki da sunan gaba wallahi samfur ne kamar mutum ne zai rubuta izu ya zo ya sa irin ɗan baɗin nan ya bismillah billahi lazimala to na biyar shine faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma ahalaka na min qaryatin illa laha munzirun ba mu taɓa halakar da wata alƙarya ba kuma ba za mu halakar ba a nan gaba face sai ya zama tana da masu gargadi sun zo tukunna zikire don da wa'azantarwa da masu gargaɗin za su wa al'umma ku sani wa makunna kunna na in bai san alƙur'ani bai zo ji shi ba mu kasance a zalibai ba suratul shu'ara ya santa ban san ko an bai ci magana ba to wannan a takaice game da fiyayyen halitta shugaba annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam malam yana kyauta zaton zai ji wannan ayoyin kuma za mu ji nan gaba kuma me za mu ji a kansa sannan zan fito da wasu bayanan kaɗan game da shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyin na kawo su ne a takaice don a nuna masa cewa lallai iyayen shugaba sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billahi kamar yadda yake faɗa cewa 'yan wuta ne to ba 'yan wuta ba ne mm. ban san kuma bai ci magana ba to amma za mu ɗan shiga wani bangaren kuma wannan a mazaunin mu kwantar wa 'yan uwa hankali mu tambayi annabi ya matsayin iyayensa ya nasabarsa take annabi ya faɗa kowa ya ci ban san kuma bai ci magana ba akwai aya wato cikin suratul shu'ara aya ta 219 faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidina to an mata fassara iri daban-daban to amma haƙƙi ne a kaina in kawo ɗayar wacce wasu ke gani hmm. shine faɗin Allah subhanahu wataala allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah shine wanda yake ganin ka lokacin da kake tsaye kake ibada wa taqallubaka da kuma jujjuyawarka da kake yi fi ne cikin sahabbai wanda suke masu sujjada allazi ka anta kuma hina ta wata kallo baka kuma fi asajidina a'a to tunda jujjuyawar yana yin ta ne cikin masu sujjada tare Allah yake ganin su lokacin sujjada suke shi ma sujjada yake to me yasa Allah bai ce allazi kun ba hina ta komuna? ana gane zancen da haka wannan fasarar mata cewa ciwa ce nema ake a kora mutuncin annabi don haka dole mu koma kan dai ita ɗaya fasarar ta abdullahi bin abbas Shi ne faɗin allah subhanahu wa ta'ala allazi ka hina Shi ne wanda yake ganin ka hina ta komu lokacin da kake cika umarnin nan da ya maka na ƙumin laila illa ƙalila, nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila domin inna sanulqi alayka qawlan saƙila. wa min al-layli me fatahajjad bihi nafilatan laka ase anya ba asaka rabbuka anta ya rasulullah a maqaman mahmuda to allazi yaraka hina taqum shi yake ganin ka lokacin kana wannan tsayuwar ta cika umarni wa taqallubaka da jujjuyawarka da ake yi jujjuyawar da ake yi maka fisajiri na cikin tsatson masu sujjada tun daga annabi adam har zuwa inda ka fito duniya ta san da zamanka ana ganewa mhm. to wannan shine to na mutane su lura da wannan wata baka da jujjuyawarka da Allah yake maka tare da ma'abota sallah wajen yin ruku'i da sujada da tsayuwa an gane ko yawwa a cikin tsatsan su kenan yace to wa qadis tuwfiyat ahwalu ajdadi sayyidi sayyida bani kusai an gane ko lalle an samu halayen kakannin wato shugaba sallallahu alaihi wasallam kaman bani kusai fa wajadtuhum mu'minina bi yaqinin an mu nasabar an same su lalle mu'minai ne bisa tabbas ba bisa zato ba wa ayyadahu Allah ya karfafe shi bi kauli alaihi salatu wassalam ya karfafi maganar da fadin shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yake cewa lam azal an min aslabi dahirina ila arhami dahirati ban gushe ba yana ciratuwa daga tsatsan wato tsarkakan bayi zuwa ga mahaifun mahaifu wanda suke tsarkaka na mata tsarkaka ban gushe ba tun daga annabi adamu har aka haife ni abu na aima a cikin dala'ilin nubuwa shafi na 24 zaka tadda wannan magana domin Allah wata ala ya ce me innamal mushrikuna najasun lalle mushrikai najasa ne to lam azal min aslabil dahirina ila arhami ɗahirati. kuma ka ce iyaye mushrikai ne Allah ce innamal na najasun to dole ka canja zancen kai da kanka an gane ko domin ka je za ka sake samun waccan ayar da ta 22 cikin suratul mujadala za ka sake samun me la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah zaka samu kuma suratul rumi aya ta 45 din nan Laha ko innahu la yuhibbul kafirina wannan ina innamal mushrikuuna najasun kuma malam yaje duba ba hadisi bane balle ce da ifi ne an gane ko suratul tauba ce aya ta 28 dan kada ce wannan hadisin da ifi ne ko ban san shi ba aya qur'ani ce malam don haka fa ba Allah ya kuna a min usulihi sallallahu alaihi wasallam mushrikan ya zama wajibi a nasabar shugaba sallallahu alaihi wasallam tushen sa kada wani ya zama mushriki wannan dole ne an gane ko to wannan bayanin a kansa malamai suke kamar irin allama almuhaƙiƙi as-sanusi tilmisani wannan gaba ɗaya akan wannan bayanin suke ina fatan malamai sun gane sannan zan sake komawa wato wani ɓangare an gane ko akwai inda abdullahi bin abbas ya sake cewa radiyallahu anhuma a wajen fassara allazi raka hina ta kuma ta baka fi sajidina nan ma yana faɗa yana cewa ai ma'ana taƙallubuka min asilabin ɗahiratin min abin ba'ada abin ma'ana Allah yana jujjuya ka daga tsatsai wanda suke tsarkaka daga uba zuwa uba zuwa uba daga uba bayan uba ila an ja'alaka nabiyan har zuwa Allah ya fidda kai annabi fa kana nurun nubuwati zahiran fi ahli kiram hasken annabta ya kasance a bayyane a jikin ko a tsatsan iyayensa masu girma summa lam yushrikhu a bawaihi akun wala ukutun sannan kuma ba a samu wani dan uwa namiji ko yar uwa mace sun yi tarayya da shugaba sallallahu alaihi wasallam ba likaunihi mukutassan bi nasabin domin shi shi kadai aka keɓanta da wannan nasaba duk tsarkakewar da ake mata dan shi kadai ake yi to daga karshe suka zama mushrikai ina tsarkakewa ya zama tsarkin banza an gane ko yawwa ja'alahu Allahu Allah ya sanya shi lin nubuwati gayatan Allah ya sanya shi shine matuƙar ƙarshe ƙarshen kima annabta baki daya ina fatan malamin ya san wannan hadisin in bai san shi ba kuma sai ya dan zo mu dan kokkoya masa ko mm shi yasa wani mawaki yana faɗa wato a wani karatu yake cewa تنقل آمد نورا عظيما تلالى في جباه ساجدين تقلب فيهم قرنا فقرنا إلى أن جاء خير المرسلين an gane ko ya ce lallai annabi muhammadu sallallahu alaihi ya ce ratu yana haske mai girma yana haskaka a gwasan masu sujjada fi jibahi asajidina ta kallaba fihi mu karnan ya juya ya juya a tsatsan masu sujada karni bayan ƙarni. ila an ja a khairul mursalina har aka kai fagen da fiyayyen manzanni annabi Muhammadu ya zo duniya ya fita fili kowa ya gansa ban san ko an ci magana ba to wannan shi ne. sannan Imamu Bukhari mu koma kansa ya ruwaito hadisi yadda Allah tabbata gare cikin ingantaccen littafinsa ta kan Abu Hurairata qala qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce fiyayyen halitta shugaba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu min khairi quruni bani adama karnan fa karnan an aiko ni ne a fiyayyen karnonin nan na bani adam baki ɗaya karni bayan karni an gane hatta bu'istu min alquruni allazi kuntu fihi karni bayan karni har aka aiko ni cikin karnin da na kasance cikinsa ya je ya duba wannan wannan duk da dai ba shi nake isa wa wannan sakon ba wannan ina kwantar da hankalin masoya annabi Muhammadu da iyalan gidansa da kuma iyayensa da kakanninsa saboda ɓace ran da suka ji game da abin da dokta ya faɗa shine nake rarrahin zuciyarsu don na kwantar musu da hankali ya ce wato <coughs> akwai kuma wani hadisi shi ma wato da ya zo wanda ibn rajabin ya kawo shi a cikin jami'ul ulumi wal hikam mujalladi na ɗaya shafi na ɗari tara yana cewa khairul quruni qarni summal lazina yalunahu summal lunahu. yalunahu summal lazina yalunahu ba zan kwa ci magana ba akwai wannan magana da ƙarshe kuma sai ya faɗi wannan bayana imamu bai haƙi ya fito da hadisi a cikin dala'ilin Dubuwa shi ma ta kan anas ɗan malik cewa lalle shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kala ya ce mabtarakan nasu firqataini illa ja'alani Allahu min khairihim ba inda za a samu mutane su rabu kaso biyu an gane face sai Allah ya sanya ni a wanda su ne mafifita a wajensa ta yaya za a zama mafifita a wajen Allah tare da shirka amma fa masu hankali da ku nake Ba fa ukhrijtu min baini abawayya har aka fito da ni tsakanin iyaye na biyu walan yusibni shay'un min ahadil jahiliya babu wani abin da ya shafe ni daga cikin abubuwa na jahiliya da suke gabata wa karajatu min nikahin ni na fito ne ta bangaren aure walam akhrij min sifahin ban fito ta fannin lalata ba min ladun adamu ta haitu ila abi wa ummi tun daga annabi adamu har na tike zuwa ga mahaifiyata da mahaifina in ji annabi muhammadu ya ce don haka ku sani fa ana khairukum nafsan wa khairukum abban dokta ya ji wannan ni ne mafificinku nafsan wajen rayuwa a zati gangan jiki ko zuciya ko baki ko kwakwalwa ni na fi kowa sannan kuma a wajen iyaye ma ni ne sama da kowa in ji annabi muhammadu ana ganewa to shi ma wannan hadisin al-husaini a cikin albayar mujalladi na ɗaya shafi na 294 in ya je zai gansa abu nu'aimin a dala'ilin nubuwa ana ganewa shafi na 24 wannan shi ma min ɗurikin ta hanyoyi daban-daban aƙalla ka ce hanya uku tunda ba ce ƙai ne ba bai ko ƙatai ne a ɗurikin hanyoyi da yawa aƙalla uku ta kan abdullahi dan abbas ya Allah tabbata gare su kala kala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace shugaba sallallahu alaihi wasallam yace lam yazalillahu yanquluni min al-aslabi tayyiba ila arhami dahira Allah bai gushe ba wato yana ɗauka ta daga tsatsai tsarkaka tsatso aslab jam'i ne na sulbi ya karji min bainu sulbi an gane ila arhami ila al-arhami dahira zuwa ga mahaifu tsarkaka musaffan muhazzabar wanda ina a zaɓe a tace abin warewa la ta ni illa kun tufi khairihima ba inda za a samu matsayi ya rabu biyu ko hular girma ta rabu biyu face sai na kasance a wacce ita ce mafificiya a wajen Allah subhanahu wataala in jiwa in ji annabi Muhammadu malam ya je ya duba dabarani fil kabir mujalladi na sha biyu shafi na ɗari da biyar. hakim a cikin musadarak mujalladi na hudu shafi na 83 ya sake yin gaba kuma zai sake samun hadisin da dabarani ya fito da shi da bai haƙi da abu na aimin dukansu ta kan abdullahi bin umar radiyallahu anhu maƙala ya ce inna allaha khalaqal khalqa lalle allah ya halicci halitta fa fakatara min al khalqi bani adama a cikin halitta sai ya zaɓi me 'yan adam gadi karamna bani adama waktara min bani adam al'araba to daga cikin bani adam kuma shugaba Allah subhanahu ala sai zaɓi larabawa waktara min al'arabi mudar daga cikin larabawa sai zaɓi ƙabilan nan na mudar waktara min mudarin Ƙureshen daga cikin mudar kuma sai zaɓi Ƙureshawa, waktara min Ƙureshin bani hashim daga cikin kuma Ƙureshawan Allah subhanahu ala ya zaɓi bani hashim waktara ni min bani hashim ni kuma ya zaɓe ni a bani hashim fa ana khiyarin ila khiyarin wata ruwayar fa ana khiyarin min khiyarin ni zaɓaɓɓe ne zuwa ga zaɓaɓɓu ka kenan duk wanda annabi ya ji Allah ya jefa nasabar annabi cikinsa shi ɗin ma zaɓaɓɓe ne ni zaɓaɓɓe ne wanda aka zaɓo ni kuma aka jefa ni zuwa ga zaɓaɓɓu turmuzi mujalladi na biyar shafi na ɗari biyar da arba'in da uku Imamu Ahmad a cikin musnad nashi mujalladi na hudu shafi na ɗari da da sittin biyar, ya zo da makamancin wannan hadisin. Imamu Tirmidhi kuma sitillai ya inganta da bai haƙi ta kan Al-Abbasu ibn an tafi gida. Hmm. Ta kan Abbasu kansa baffan shugaba sallallahu alaihi wasallam. Kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce lallai shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya ce inna allahi na khalaqani ja'alani min khairi khalqihi lalle Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya halicce ni to ya sanya ni daga cikin fiyayyun halittarsa sun mahina khalaqal qaba'ila sannan lokacin da ya halicci kabilu ja'alani min khairihim qabilatan ya sanya ni daga cikin kabilun da suka fi kowanne wahina khalaqal anfusa ja'alani min khairi anfusihim lokacin da ya halicce rayuka sai ya sa ni daga cikin wanda rayukan ko ko zukatan ko nagartar ta zama ita ce ta sama da kowa sun mahina khalaqal ta? sannan lokacin da ya halicci gidaje ne min khairi biyu tihim sai ya sanya ni yana daga cikin gidajen da suka fi kowanne gidan sayyidina abdullahi dutsiyar mutum dole yadda shine gidan da ya fi gidan kowa kafin ma ya haifi annabi duk duniya ba nagartaccen mutum sama da shi a wajen hanya dole mutum yadda da wannan saboda hasken annabin na jikinsa na sha wa mutane misali me yasa annabi Ibrahim ya yi nagarta lokacin da ya ce lahu wa ni'mal wakil ban san kuma ci magana ba me yasa ya nagarta hasken annabi na jikinsa to me yasa kuma lokacin yanka ya zama annabi Isma'il shi yi nagartar fiye da ta annabi Ibrahim tunda annabi Ibrahim cewa ya bune inni arifil manami anni azbahu kafan zurma za ta rai kala in ji annabi Isma'ila ya abati fa almatu ba saboda lokacin hasken annabi na jikinsa duk duniya ba jarumi irinsa a wannan lokacin ban san kwa gane zancen ba to don haka lokacin da ya zama sayyidina Abdullahi na duniya duk duniya ba nagartaccen mutum kamar sa ba jarumi irinsa ya kamata mutane su san wannan an gane ko fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan ni ne mafificin ku wajen gida ni ne mafificin ku wajen zatin jiki da zuciya ana ganewa imamu da Barani ya fito da hadisi da bai haƙi abu nu'aimin kan abdullahi ɗan abbas yadda allah tabbata gare su ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shugaba sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha qasama halka khalqa qismaini lalle Allah ya raba halitta kaso biyu Waje alani min khairihima qisman sai sanya ni daga cikin mafifitan kaso sun waja'ala al a salasan sai sake kaso biyun sai aka sake mai da shi kuma kaso uku Waje alani min ha sulusan a sulusun ma sai Allah ya sanya ni daga sulusun da ya fi kowanne sun waje alal asalasa qaba'ila wannan sulusi kashi ukun ma sai Allah ya raba shi ya koma kabilu da yawa alani min ha qabilatan sai Allah ya sanya daga cikin kabilar da tafi kowanne sun alal alqaba'ila biyutan Allah sai ya raba kabilun suka zama gida-gida alani min ha baitan sai ya sanya daga cikin gidan da yafi kowanne shi ma mu koma dabarani fi cikin alkabir mujalladi na uku shafi na hamsin da shida za a ga wannan hadisin mu je gaba ko kun gaji daga wasila an gane ko shi ma muslim ne ya to hadisin ne mai ina biyu a baka ko to mu je mu tambaye shi muslim daga wasila an gane amma muslim din ba shi kadai ba da ma muzi daga wasilatu ibn al-asqai an gane radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allah astafa min waladi ibrahima isma'ila Allah ya zaba annabi Isma'ila daga cikin 'ya'yan annabi Ibrahim wastafa min waladi Isma'ila bani Kinana cikin ƴaƴan Annabi Isma'il din kuma Allah ya zabi bani Kinanata wastafa min bani Kinanata Qurayshan Allah ya zabi Quraysha daga cikin banu Kinana wastafa min Qurayshin bani Hashim daga cikin Qurayshan ya zabi bani Hashim wastafa ni min bani Hashim inji Annabi Muhammadu sai zaɓe ni daga cikin banu Hashim Muslim mujalladi na hudu a hadisi mai lamba na 1782 an gane turmuzi mujalladi na biyar shafi na 583 a je a duba ita ma ana ganewa hafiz abul qasim hamzata ibn yusuf sahami a cikin fada'ilul abbasi ya fito da wannan hadisi shi ma ta hanya ta wasila ibn aska'i da lafazin inna allaha tafa min waladi adama ibrahima watta kazahu kalilan kaji ƙari a ciki ba ya rike shi kalila watta kazallahu ibrahima khalila ya ce wastafa min waladi ibrahima isma'il ya zaɓa annabi isma'il daga cikin ‘ya'yan annabi ibrahim sannan ya zaɓi kuma wato nizaran daga cikin ‘ya'yan isma'ilu sannan ya zaɓi kuma daga cikin ‘ya'yan nizar ya zaɓi mudar sannan kuma ya zaɓi kinana daga cikin ali mudar sannan ya zaɓi ƙuraishi daga cikin bani kinana sun matsafa ne min ƙuraishin sai ya zaɓe ni daga cikin sun matsafa ni min ƙuraishi sun matsafa min shi bani hashim sai daga cikin shi ya zaɓi bani hashim sun matsafa ni min bani hashim sannan ko kuma sun matsafa min bani hashim bani abdulmuɗallib daga cikin bani hashim kuma ya zaɓi bani abdulmuɗallib sun matsafa ni min bani abdulmuɗallib sai ya zaɓe ni daga cikin abbani abdulmuɗallib ɗin an gane shi ma aje a duba kadibul bagadadi cikin muwadihi a wahamil jam'i wata farik a mujalladi na farko shafi na 121 idan an je an duba za a ga wannan mu je gaba to <coughs> a shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana fada yana cewa jibril ya ce mun amma a ji a duba dabarani a cikin al'ausat Bayaƙi a Dala'ilin Nubuwa ta kan Nana Aisha yadda Allah tabbata gare ta mu tambaye ta ita ma. An gane ko? Ta ce shugaba sallallahu alaihi sallam ya ce ƙalali Jibrilu. Mala'ika Jibrilu ya ce mun ƙallabatul ardu masharika hawa magaribaha. Ƙasa ta juya gabaci da yamma. In ji mala'ika Jibrilu. ya ce falam ajidu rajulan afdala min muhammadin ban samu wani mutum sama da annabi muhammadu ba walam ajidu bani abin afdalu min bani hashim ba wasu ƴaƴan gida da na samu sama da banu hashim a ce wannan wasu mutane ne wanda suke ji da uba sama da banu hashim ban taɓa gani ba ban san kwan bai maganar ba wannan ita ma ina so malam ya je ya duba wato ibnu abi asim a cikin as-sunna sunna ko to a cikin sunna mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da talatin da biyu don ya ji masu sannar ta gaske dailami a cikin firdausi mujalladi na uku shafi na ɗari da tamanin da bakwai zai ga wannan hadisan ban san ko an gane zancen ba to ibn hajar Allah amfanar da mu da abin da ya faɗa a cikin amalihi ya ce wa minal ma'alumi annal khairiyya wal istifa to sanannen abu <coughs> an gane ko dukkan wani alkhairi zaɓi wal istifa'i da tacewa wal ikhtiyari da zaɓi min Allah daga Allah subhanahu wata'ala wal afdaliyatu ku da fifiko a wajen Allah gaba ɗaya wallahi yace la takunu ma shirki. ba sa kasancewa tare da shirka dan haka wannan zaɓin da annabi yake faɗa an zaɓe shi kaza an zaɓe shi kaza an zaɓe shi kaza in ji ibn hajar yace bai da alaƙa da abin da ya kama da shirka ana gane wannan zancen to wannan shine abin da zan takaitu kansa game da fiyayyen halitta shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to amma an nemi ne yani bayani kaɗan game da to ai ma bai tsaya ba sai da ya taɓo ya ce ai kaman annabi ba, an ce nasabar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya muminai ne to ai ga annabi ibrahim da nasin alkur'ani kuma an ce mu shirki ne amma fa in ji jala jalin tunda na ce muku bai san Ƙur'ani ba za mu shiga Ƙur'ani ne in nuna masa an gane wai zai kala ibrahimu li abihi azara a tattake za su nama naliha in yi a raika wa muka fi da lalin mubi wa kala kaza wa kala kaza suna nan da yawa to kun san da su ai yasa kuka yadda azaru baba na ibrahim ne kuma dan wuta ne ko to dan wuta ne mun je amma wajen ja shi yasa zan kawo dalilan da zan kawo wancan ayoyin kun san su kuna kafa wuja da su eh to bana bukatan maimaita su mu je <coughs> a lokacin da misali bayan an yi la'illam tantahi la'arjuman naka wa hajurni maliya ƙala salamun alaika sa'as ta gafir laka rabbi huka na bi hafiya wata <coughs> alhamdulillah wata zilkuma mata da mai min lahi? wa da rabbi a sai Allah kuna mai bidai rabbi shaƙiya to bayan an tafi dai abin da ya faru ya faru ai mun samu kalu hari ko huwan sai bu kuma in kuntum fa'ilina ku je ku kona shi ku taimaki allolinku in dai kun kasance ku masu taimakon nasu ne ku kona ku taimaki allolinku kaji wani bakin Allah to a lokacin da aka zo aka hada abin da za a hada zan yanke zancen ne in fito kawai da hujjoji na a takaice a takaice malam kai ne tsammaci makamun sun kare wallahi wallahi samfur ne an gane ko uhm, ta kuma to sai aka ce aliha ta kuma in kuntum fa'ilina to a lokacin da za a jefa shi ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil sai Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahima suratul anbiya ayi ko aya ta 69 ko to a lokacin da aka yi haka ga shi ba annabi Ibrahim ya zama bai kone ba to a lokacin shi wannan amin nashi azara kenan mu a fahimtar da muke kai aminsa sai ce min ajali dufi a anhu ai dan ni ne wutar bata kona shi ba ka ji fa shi yana ga masu cewa hari kuhuwan su aliya ta kuma ya manta shi wani abu ne kaji matsiyaci fa arsalallahu alaihi shiraratun minan nari sai Allah ya aiko masa wani tartsatsi na wuta daga cikin wutar da aka jefa na Ibrahim bai mutum ba yake cewa dan shi ne ba kona hewa tunda sun hada jini kanin mahaifinsa ne malam to sai wani tartsatsi ya taso irin ka annahun tun sufur din nan kawai malam sai ya zo sai ya hau maɗigarsa sai ya kona shi waƙa'ad ala ƙadamihi sai faɗa kan wato ƙadamihi diddigen sa kai fa ahara kadu sai ta kona shi fa kad sara fi hazal asari bi ammi ibrahim alaihi salam an gane ko imamu siyudi ya yi bayanai iri daban-daban ha amma yake cewa wani waje yake cewa wa huwa annahu halaka fi ayyami ilqa ibrahim alayhi salatu wassalam a lokacin jefa annabi ibrahim a wuta a lokacin ne ma ya rasu ban san kuma bai ce zancen ba to <coughs> bayani ya tafi aka kai aka ce annabi ibrahim yana nema wa azar gafara har lokacin da ya mutu wa kada aka bar allahu ta'ala fil qur'anil majid bi anna ibrahim alayhi salatu wassalam cewa lalle annabi ibrahim alayhi salatu taraka tarakal istighfara lahu ya bar nema wa azar gafara an gane ko lamma ta bayyana lahu annahu <coughs> lillahi lokacin da ya bayyana gare shi cewa makiyin Allah ne an gane ko warada fil asari anna zalika ta bayyana lahu lamma mata Ya zo cikin hadisai cewa hakan misali ya hakan ya bayyana gare shi ne da azarin ya mutu shine faɗin Allah subhanahu wataala falan ma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi bara Aminu. wa annahu lam yastaghfir lahu ba'da zalika bayan nan bai taba nema masa gafara ba ana ganewa a ibn abi hatam bi sanadin sahihin an ibn abbasin ta ka abdullahi dan abbas yadda Allah tabbata gare su kale yace ma zala ibrahimu yastaghfiru li abihi annabi ibrahim bai gushe ba yana nema wa babansa gafara ma'ana azaru hatta mata har ya mutu falamma mata tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi lokacin da ya mutu ne sai ya fahimci cewa lalle makiyin Allah ne wallam fim lahu bai sake nema masa gafara ba bayan nan ana ganewa imamu dabari a cikin tafsirin sa nan ma muje mujalladi na 11 shafi na 46 ana ganewa sannan ibn abi hatam an muhammad ibn ka'abin wa qatada wa mujahidu wal hasan da wasu su ma ba Ali ce kana rajuhu fi hayatihi da ya kasance yana ƙaunar ya tuba a rayuwarsa ya koma ga Allah falamma mata ala shirkihi tabara minhu lokacin da ya mutu kan shirka sai ya masa tawaye sun muhajara ibrahimu a ƙiba waƙi'atin nari dab da waƙi'an nan ta wuta na ibrahim sai ya hijira zuwa ga sham kamar yadda qur'ani ya faɗa cikin faɗin allah subhanahu wata'ala suratul anbiya <coughs> ta saba'in da ɗaya ya ce wa wanda walu da ilal lardin lati baraka na fi halil alamina muka tseratar da shi annabi ibrahim da annabi ludu zuwa ga wannan ƙasar da muka albarka cikinta an gane ga halitta baki ɗaya <coughs> to sai suka tsere suka je nan suka tsira a wani lokaci kaga sai rabu an gane ko to wannan shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala falon ma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabara amin to maganar shi ne. kafin wannan waƙi ta wuta ta faru akwai lokacin da yake ce masa misali la illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya an gane idan baka daina cewa a bautawa Allah a bar kan nan ba to zamu je zan jefe ka da haka ka kaurace min maliyan dogon zamani kawai ka tafi ka bani ƙara salamun alaika sai ce amincin Allah ya tabbata gare ka babana salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi da sannu zan nema maka gafarar ubangijina huka na bi hafiya lalle shi annabi ibrahim ya kasance mai girmamawa ne gare ni Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai girmamawa ne gare ni in ji annabi ibrahim wa a atazil kuma mata da una min dunillahi wa ura bi? a sai Allah a kona bi a rabbi shaƙiya. wala ma atazalahun zuwa ƙarshe an gane zancen ba to wannan gaba ɗaya a ta faru ne annabi ibrahim yana da shekara talatin da bakwai ma gaba ɗaya ban san kwan ci maganan ba to bayan nan da tafiya ta tafi shine allah subhanahu ta'ala yake faɗa shugaba sallallahu alaihi wasallam wa ma kana istighfaru ibrahima bayan kafin nan akwai inda allah subhanahu ta'ala yake cewa annabi ibrahim yana cewa allah waga firli abi innahu kana me min ad-dallin wala tukuzni yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man tallaha bi qalbin salim yace ya ubangiji ina roƙonka gafir li abika gafarta wa babana azara innahu kana minal dalina a'a a minal addalina jalo ka gafarta wa babana azab ma'ana amina innahu kana min ad-dalina dan ya kasance daga cikin batattu shi bacece ne dan haka gafarar da nake neman kai masa wala yau yawma yub'asun kada ka kunyata ni ranar tashi a hannuna aka aife shi a hannunsa aka aife ni kai a wajensa na girma dan haka wala tukhzini Yau yi ba'asun wata rana Yau ma layan fa’o malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim an gane yawa to dan wannan gafarar da nake so ka kai shine ka ɓoye shi to shine ma can Allah yake cewa annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi sallam wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyahu wannan istighfarin da annabi Ibrahim ya kasance yawa babansa Azaru ma'ana Aminsa dan uwan mahaifinsa kanin mahaifi ba ta kasance dan wani abu ba illa an mau'idatin wa'ada haiyahu sai dan alkawarin da ya yi masa ya ce masa Sa'as sa'astaghfiru laka rabbi shi ya sa ya ce wa labi abi huka na mina dalin ya cika an gane <coughs> balamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana gare shi cewa lalle azaru makiyin Allah ne tunda har ya mutu yana shirka tabara aminu sai masa tawaye an yi haka to shi kenan ƙala sai malam ya ce sun ba da muddatin min muhajaratihi to sai bayan wani matsawaicin zamani daga yin hijirarsa da kala misira ya je shiga misira bayan ya shiga misira wata faƙa lahofi ha ma aljabari. a cikin garin nan sai haɗu da wannan mugun sarkin an gane ko mattafaka bi sababi saratu wa aka damahu hajar shikenan <coughs> a lokacin yasa nana hajaru ta hidimta masa su marja ila sham ma'ana ya bashi hajaru ta hidimta masa shi sarkin ya bashi ban san abu dalilin saratu sai wannan sarkin ya ba wa annabi ibrahim nana hajar akan ta hidimta wa nana saratu ban san ko an gane ah. zancen ba su marja ila sham ya dawo sham su amara Allah ta'ala an yankulaha wa waladaha Isma'ila ila makkata sai Allah wace annabi Ibrahim ya dauki annabi ya dauki nana Hajaru alaiha salam da ita da danta annabi Isma'il alaihi salatu wassalamu ya maida su maka to wada'a lokacin da annabi Ibrahim da ya je ajiye suna na Hajaru take cewa ubangijinka ne ya ce ka ajiye mu anan sai ya ce eh sai ta ce ba zai kunyata mu ba yi tafiyarka to bayan ya tafi ya buya ya yi nisa ma'ana nake nufi sun daina hango shi shine ya jiwo ya ce rabbana inni askantu min zuriyati bi wadin ghairi zizar in inda baitikal muhara rabbana liqi musallata faj'alab ta minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkuruna ana ganewa shi ma qur'ani ne a faɗa wa jalo to bayan an yi wannan an tafi maganar tana da yawa malam tun daga aya ta kimanin kenan talatin da bakwai har za mu tafi kan aya ta arba'in da ɗaya Ba zan bai ba ina ne nake nema Shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala rabbana innaka ta'alamu ma nukufi wa ma nu'lin an gane ya ubangijinmu kai ne ka san abin da muke bayyanawa da wanda muke boyewa da wanda muke bayyanawa wa ma ya kafi alallahi min shay'in fil ardi wala sama babu wani abu a ƙasa ko a sama da zai ɓoye wa Allah subhanahu Ta'ala. sai ya ce mai gaba alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaqa magana ce ta shekara 50 da wani abu tsakiya 50 da dori mala Lallai godiya ta tabbata ga Ubangijin da ya bani kyautar Annabi Isma'ila da Annabi Ishaqa alal kibari bayan na tsufa. Inna rabbi la sami'ud du'a. Lallai Ubangiji na mai jin roƙo ne. Waccan waƙi a wallahi duk ta faru ne lokacin Annabi Ibrahim yana matashinsa. Shekararsa talatin da bakwai wannan lokacin. Abinda malaman tarihi suka ci. Nan kwa gashi da 'ya'ya. Ka gane maganar dabanci? ya ce rabbi mu kimar salati Allah ina roƙon ka sanya ni daga cikin masu da sallah wa min zuriyati da ma wani bangare cikin zuriyata rabbana wa taqabbal du'a'i Allah karɓi wannan roƙon da sai ya ce me ku tuna min rabba na gafirili kun san da ahe rabba na gafirili wa liwalidayya a bayan fa ya tsufa ne ake wannan magana shi kuma wancan falon ma ta bayyana lahu shekara talatin da bakwai yanzu kuma shekararsa ɗari da ishirin Don ya haifa annabi Isma'ila ma da Isa haka ya gama su yana shekara casa'in da wani abu ne ban san kuma ji magana ba uhm. an gane ko yawwa <clears throat> ya ce rabba na gafirli waliwalidayya Allah ka gafarta min waliwalidayya ka gafarta wa iyayena waɗanne zazaru to kana cewa azaru ma kana lil nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikina ka danganta ta da annabi Ibrahim ku faɗa wa jalo walil mu'minina yawma yaqumul hisab da ma mu'minai ranar da wato hisabi ke tsaya ranar da Allah ke tsaye da sakamako gaba fastaghfara liwalidayhi sai nema wa iyayensa gafara wa zalika da halaki ammihi bi muddatin ɗawila. wannan bayan halaka sa azar da zamani mai tsawo fa yastanbidu min haza annal mazakura fil qur'ani bil kufri wat tabari min al istighfar lahu huwa ammuhu wannan sai yake bayyana gare ka yake fita fili gare ka cewa lallai wanda aka ambata a qur'ani aka ambace shi da kafirci da kuma tawaye da kubuta da annabi ibrahim ya masa game da istighfari Lallai wannan ne ba uba bane hakiki an gane ya kamata mutane su san wannan ibn sa'adu a cikin addabaqatu na ibn sa'ad daga kalbi ya ce hajara ibrahima min babila ila sham annabi ibrahim ya yi hijira daga babila zuwa ga sham wa huwa yawma izin ibn sab'a wa salasina sana yana dan shekara 37 fa ta harana sai je garin harana fa kama biha zamana ya zauna ya bata lokaci a nan ma sun marja ila sham sai ya dawo sham fa nazala sab'a ya zauna sab'a abdan a yankin ƙasar sham sai da ya zauna waje bakwai daban-daban a wannan tsakanin baina iliya wa falastin tsakanin iliya da falastin sai da ya zango bakwai daban-daban su mai ina ba a halin baldati a zuhu ya zama mutanen garin wasu suke cutar da shi fatawala min indihim sai ya tashi daga nan fa nazala manzilan baina ramla wal iliya sai koma wani waje tsakanin wani waje mai suna ramlatu da iliya ba zan kwa ji maganan ba ka ji tsawon lokacin da ya ɗauka Ya ce ibn sa'adu an luwaqidi kala yace ce walidali ibrahim isma'ila wa huwa ibn na sana an haifa wa annabi ibrahim ɗa mai suna annabi isma'il a lokacin yana ɗan shekara casa'in daidai to bayan nan ne ya yi waccan addu'a rabba na rabbana ni wali liwalidayya Wani mumini ne ne mai kumul hisab ina fatan jama'a sun gane mai hankali zai fahimci wannan karatun da nake amma fa mahaukaci ko ɗan walakin haqqat kalimatul azabi ba zai fahimta ba an gane ko to a dalilin wannan hadisai biyu sai aka gane baina hijratihi min babil aqiba atin nari wa baina da'awatin lati da aha ko da abi habi makata nifan wa na sana tsakanin ƙauracewa wannan wutar an gane a wuta zuwa ga lokacin addu'arsa ta makama misali rabbana inni askantu min biwadin wannan tsakanin ma shekara hamsin da wani abu ne ina kuma zuwa lokacin rabbana ghafirli liwali liwalidayya wa lilmu'minina an gane ko godiya ta tabbata ga Allah akan wannan ilhama da yi <clears throat> yace to lallai faƙari ta haƙaƙa bi maƙarar nahu sahaba wa gairihim lallai ya tabbata ya tantantu daga cikin abin da muka tabbatar da shi daga sahabbai da wasunsu lallai anna usulul kirami ahadi adama ila Ibrahim alaihi salatu wassalamu muminuna bila shubha lallai tushen shugaba sallallahu alaihi wasallam mai girma din nan tun daga zamanin annabi adam har zuwa kan annabi ra alaihi salatu salamu muminai ne babu shakka ba wani rikici a ciki ba wani shi ba ban san ko an banci magana ba to me kamu sai magana gwanda aje a fito musu da zancen dan me aka ce masa baba kuma alhalin an me ake nufi gashi ƙur'ani ya ce baba to mu je mu tambayi masana mai kamus ya faɗa a cikin babu ra ya ce azaru ka hajar awunsa ismu ammi ibrahim suna ne na wani ammi na annabi ibrahim ji mai kamus wanda shi kawai larabci ke koyarwa ba wai yana nuna waye me matsayin iyayen shugaban sallallahu alaihi wasallam ba nan fa yake auna ba kawai larabci yake faɗa yace an gane azaru ɗin nan awunsa ka hajaru kamar awun hajaru azaru hajaru to waye azaru ismu ammu ibrahim alaihi salatu wasalam in ji me koya larabci wa amma abuhu fa ismuhu taraku amma babansa sunansa taraku wa zakara qablahu fi babil kha'il muhmala anna taraku ka adamu a cikin babun ka karami din nan kuma kafin ya zo babira ɗin ya ce ai taraku awunsa ka adamu abu ibrahim a ce baban annabi ibrahim shine taraku wannan mai kamus ke wannan magana inta wa qad mara annal araba lalle bayani ya shuɗe baya cewa laraba ta dalukul abu alal Ami suna sakin sunan uba akan Ami. Wani abu ne sananne idlaqan sha'i'an saki kai tsaye kawai shi yanzu nan babanka ya bar nan kuma ko ni nan an yi wani ko zuwa na Nijar wannan mun haɗu da shi shi ya biya mun kuɗin mashin ma a gani baba kaza baba kaza ko abba kaza abba kaza ba ni kuma kanin babansa ne uba ɗaya muke da babansa ban san kuma ban ji maganar ba to ka gani a abu ne ma sakakke kama nasa alaihi alhafiz wal muhaqqiq asajikili qala ta'ala Allah bai gama dauka faɗa cikin alqur'ani kamar da suka dogara da hisuma suka ce am kuntum shuhada idza da yaqubal mautu ko kuna nan yayin da mutuwa ta wa annabi yaquba alayhi salatu wassalamu iz qala li banihi yayin da yake cewa ƴaƴansa ma ta abuduna min ba'adi me za ku bauta wa na, kalu sai suka ce na abudu ilahaka za mu bauta wa ubangijinka wa ilaha aba'ika wanda shine ubangijin ubanninka babanni in baya jin Hausa Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa shine annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaqa sune babannin to mu kula suratul baqara aya ta 133 doctor kare tsammanin hadisi ne shi ma balle ce da ifi ne qur'ani ne fa adalaka ala Isma'ila alayhi salatu wassalamu lafzal abi Allah ya wa annabi Isma'il alayhi salatu wassalamu lafazin uba kai tsaye ma annahu ammu yaquba tare da cewa shi ammu yaquba ne alaihi salatu wassalam kama da laka ala ibrahima kamar yadda ya saka ba annabi ibrahim cewa uba alhalin wa huwa jadduhu shi kuma kaka ne ana ganewa to wannan ai abun ba bako ba an gane ba to ibnu abi hatam daga abdullahi dan abbas da Allah tabbata gare su yace annahu kana yaqulu aljaddu abun wannan bukari ne ma mujalladi na shida hadisi mai lamba na 2477 in ji Bukhari ya ce aljaddu abun ta kan Ibin Abbasin. Ba zan kwan gane can ba. Wa aka raja al'abil abil aliya fi tafsirin aya. Kala an ammu abban a tafsirin wannan aya. Abil aliya. Daga kuma Muhammadu ɗan ka abin ƙwarazi kala ya ce alkalu walidun. Wan uwa ko ƙanin uwa shi ma ana kiransa uba. wal amu walidun wan uba ko kanin uba shi ma ana kiransa me mahaifi sai ya ce idan ba ku yadda ba ku tambayi qur'ani sai karanto wannan ayar ta an kuntun shahada iza da yaqubal mautu zuwa ƙarshe ana ganewa to fa haza alquran wannan bayani ne na qur'ani wa aqwalu sahaba wa tabi'in wa ahlul luga da zantattukan sahabbai da na tabi'ai da na masana luggan larabci gaba ɗaya ittafaqat ala tasmiyatil amuma maza abban sun yi gamuwar baki akan a ambaci ammi wan uba ko kanin uba da sunan uba fakaditta da alhalu lallai al'amari ya bayyana fili wa dahal ishkalu rikici kan yanzu ai ya tashi ya kama gabansa wa ada'at musu tilkal adilla ida'atan zuha sannan kuma fitulu ko ka ce ranar waɗannan dalilai ai sun bayyana bayyana tsaftatacciya a fili fi na hari kuma a tsakiyar rana hasken ya hasku akwai mai ja babu wa ma za ba da haƙƙi illar dalal to ba abin da zai biyo bayan gaskiya wallahi sai bata walakin na halata amalla abusa sai dai ku sani idan dina ba sa makanta in dai da dalilai an gane ko to Allah ya samu dace da zan kawo wasu bayanan amma za mu kwanta a nan a takaici A wanda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa Allah ya sa kuma wannan jawabin da muka yi <coughs> ya zama sanadin shiriya ga dokta dokta jala jalingo da wasu sauran jama'a masu aƙida irin tashi domin akwai mutane da yawa wanda suke kan wannan fatawar amma ba sa iya fita su faɗa to mu yanzu damuwar mu kowa ma ya fito ya faɗi matsayarsa akan matsayin hadisan ko ko ayoyin dan yanzu kawai kaman raddi ne aka yi wanda bai wuce samfur ba na a nuna wa mutane cewa abin da ya fassara ba haka ba ne sannan kuma ba da hadisi ake aiki da shi ba duk ingancinsa an yi ci karo da ƙur'ani kai watsi da ɗan banza ban san ko an gane zancen ba in dai hadisi ya ci karo da ƙur'ani duk girmansa duk kyawunsa malam kai watsi da shi ban san ko an gane fahimta bayanin da nake yi ba wannan shine abin da nake so dokta ya gane amma lokacin da ya fito ya nemi tabbas dole hadisan haka suke idan aka samu su suka taya shi to anan ni kuma zan fito da wasu dalilai waɗanda ba waɗannan ba insha Allah akwai maganganu da ya haye kafa hujja da mai ashafa da sauransu dai da wasu tafai duk ina sana kyalewa na yi wanda a dalilin waɗannan ɗin akwai wani duka na musamman da zan yi idan abin ya ci gaba hmm. to ƙuli ƙauli haza wa astaghfiru li wa lakum wa sa'iril muslimina jahi nabiyina muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam jawabi na na ƙarshe, sunan sarara shi ga al'ummar da zuciyarsu ta tafasa akan magana Dr. Jala Jalingo hmm. wannan shine wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh